Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon Tuyu da Ghana. Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkamu da wannan lokaci kakanin labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta ayyana wasu mutane goma sha bakwai a matsayin 'yan ta'adda tare da kulle asusun bankunan su 'Yan gudun hijira da ke neman mafaka a jamhuriyar Nijar sun bukaci kungiyoyin agaji su kama su ɗauki a wannan lokacin na watan azumin Ramadan. Ganin wani bam na yakin duniya na biyu a wata tashar mota a Faransa ya haifar da tsaiko harkokin zirga-zirga. Karon farko tun bayan soma yakin da yake yi da Rasha shugaban Ukraine Zelensky zai kai ziyara irin ta farko a Afirka ta Kudu. Wani abu ne da ake To sai a gafarce mu yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta ayyana mutane goma sha bakwai a matsayin waɗanda ta sanyawa takunkumi tare da kulle asusun bankunansu saboda zargin su da taimakawa ayyukan ta'addanci. Daga ciki akwai Simon Ekba mai goyon bayan ƙungiyar da ke fafatukar kafa kasar Biafra wato IPOP da ke gidan yaron Finland bisa zargin da kasar ke yi da harkokin ta'addanci da kuma lakurawa da ke ikirarin jihadi a yankin arewa maso yammacin kasar. kan wannan batun muka tuntubi masanin tsaron cikin gida da ke jihar kano wato detective awal bala dirimin ya ga kuma abin da yake cewa wani abu ne da ake bin matakai guda takwas kafin a ce an ayyana mutum a matsayin dan ta'adda kuma sai an samu hujjoji guda hudu wanda an tabbatar da cewa shi dan ta'addan ne da yawa kin san kowane irin laifi ba kowane irin makami ake amfani da shi akan kowane irin mai laifi ba amma idan aka ce mutum an ana shi a matsayin dan ta'adda wato kowane irin makami za a iya amfani da shi dan a ga an kawo karshen sa na farko kenan sannan na biyu akwai kuma wani matakai da ake bi na hana shi samun samun mu'amala da shi ko kasuwanci ko wata hurɗa ko kuma wani zirga-zirga ko zama a waje ko kuma yin wata alaka ko ta kusa ko ta nesa da shi to duk tana yankewa in aka ayyana mutum a matsayin ɗan ta'adda ka ne suke sa a tabbatar da kai dan ta'adda ne ko ba dan ta'adda ba wato a cikin wayannan abubuwan da na lissafa guda takwas da kuma guda hudu da ake tantancewa da su to a cikin ayyukan idan ka kwatanta irin wayannan ayyukan to lallai lallai za a ɗauki ka a matsayin ta ta'adda. Detective Awal Bala Dirmin iya kenan. To hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranakun karshen makon nan za ta miƙa Najeriya magungunan cutar kuturta bayan shafin shekara guda ba tare da ƙasar ta karɓi magungunan ba. sakamakon gwaje-gwajen da aka tsananta a kansu lamarin da ya haddasa karuwar masu fama da cutar ta kuturta ko kuma albaras ciki har da kananan yara najeriya mafi yawan jama'a a nahiyar afirka na sahun kasashen da ke ganin sabbin kamuwa da cutar kuturta akalla dubu guda zuwa sama duk shekara inda kuma rashin magungunan cutar tun daga bara ya ta'azzara matsalar a bana manoma a yankin dina na karamar hukumar yamaltu deba da ke jihar gombe sun koma kwana a gonakinsu saboda yadda dorinar ruwa ke musu ta'annati ibrahim malam goje na ɗauke da wannan rahoto har yanzu ana iya ganin dorinar ruwan a saman kogin yankin na difa bayan hasarar dubban kuɗi da suka jawo wa manoman a gonakinsu Habo Ali Defa, babban manomi a garin na Defa, ya bayyana min irin hasarar da waɗannan halittu na doronin ruwa suka yi a gonakinsa. Barnan da ake mana dai, sometime idan muka yi aiki sukan dame mu da yanayin zuwa barna suna cinye mana shinkafa. Har abin ya kai ga sai mun sa masu jira wanda suke tsaron wurin. Shi kuwa Idris Defa wani babban manomi a garin na Defa ya bayyana damuwarsa kan ɗanbin kuɗin da ya kashe a harkar noman rani amma a ƙarshe dorinan ruwan ta yi kaca-kaca da gonar tasa. suna zuwa wani lokaci idan ba ma nan ko da dare su yi mana barna so a dalilin haka duk lokacin da muka yi da shi a nan ba mu da barci a gida halin da ake ciki wani babban manomi a yankin arewa maso gabas alhaji muhammad inuwa bello ya yi kira ga gwamnatin jihar gombe da ta tarayya su kai wa manoman ɗauki kamar yadda ake yi idan an samu matsalar tsuntsaye jan baki na ɗaya fence ne za ta yi wato ganuwa katanga ko na karfe ko na waya ko me don ta kare an san gonakin manoman sannan kuma a musu iyaka da wayannan dabbobin yadda ba su iya zuwa su haura su musu barna ba sakamakon wannan hali da aka shiga shirin nan na kare muhalli mai suna akrisal ya fara tunanin shuka ciyayi a gabar ruwa don karkatar da hankalin waɗannan halittu na cikin ruwa daga gonakin jama'a Ibrahim Malam Goje, Bauchi, Arafai Hausa. To su kuma sai jamhuriyar Nijar inda a jihar Difa na wannan kasar 'yan gudun hijira suke kokawa game da rashin samun tallafi daga kungiyoyin da suka saba taimaka musu musamman a wannan lokacin na watan azumin Ramadan. Hawa Hallar gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Waɗannan 'yan gudun hijira sun bayyana damuwarsu ne sakamakon irin halin da suka samu kansu a cikin wannan lokaci na azumi. Kamar da za ku ji daga bakin Salisu Alhaji Ahmadu. Mutum baya ma samun yadda zai tafiyar da kan shi ma a wasu lokutan balle ma yanayi na tafiyar da iyali gaskiya. Don damuwa kan akwai damuwa sosai. Dama dama ne ga wa'anda suke da sana'a kuma idan kai kashin 'yan hijiran ma kashi goma to kashi tara duka ba su da sana'a. Dan tallafin daman shine ake sa rai gashi yanzu kungiyoyi da dama sun janye. Fanta Mamadu wata mata ce da ke gudun hijira daga garin Wanzama kama tare da 'ya'yanta marayu kuma ga tsokacin da ta mana a kai. A rayuwar yau muna da iyalai wani yana da yara wani ma an mutu an bar mishi iyali wani namiji yana da mace biyu da yara to yau da gobe ya fi karfin wasa daman taimakon nan da ake mana shi karfin mu to yanzu ya zama to ba tallafi. Muhammadu Cilli Gudu na daga cikin jami'an kungiyoyin agaji kuma ga abin da yake cewa akan lamarin. Mun yi gogor maya tun ba yau ba ana ganin kullum a taimaka musu a basu hatsi a basu kuɗi gala a mu sana'a a basu sana'a a musu wurin noma su yi noma ya fi wannan saboda shi proje da mun tsammanin tun kare wata ran tsaya za ta kuma ta tsaya mutane wahala ne za su ya kowanne neman tambayoyi suka ce su tun da aka a gobe sama ma ana taimako kuma ba ruwan su ma da taimako sun dogara ga kansu. jihar difa na ɗaya daga cikin yankunan da suke fama da hare boko haram hawalar gangazo a rufai hausa. hukumomin chadi na ci gaba da tsare olivier monoji wakilin rfi da aka kama ba tare da gabatar da wasu hujjoji a kansa ba masu kare dan jarida su yi ta kai komo a ofishin mai gabatar da kara sun bayyana takaici da bacin rai ganin gum da hukumomin chadi suka yi ɗaya daga cikin masu kare olivier monoji yana mai cewa ce que nous demandons au, parquet précisément au procureur de la République c'est abin da muke nema a kotu musamman shugaban ma na kotu shine a sako mutunan mu da ake tsare da euh, shi kasancewa shugaban na kotu shine ba da sammacin kamo shi ya share kusan euh, sawi talatin ba tare da an bayyana masa laifin da ya yi ba tsare shi fiye da wannan lokaci ya saba wa shari'a ci gaba da tsare shi ya saba wa ka'idoji domin idan muka duba yanayin bai samu gayyata ba daga hukuma wanda a hukumance doka ta bayyana cewa kafin a kama euh, mutum sai an aika masa da gayyata ya waje ba aika masa takardun gayyata sau uku kafin a aiko da jami'ai da nufin su kama shi a nan ba a taba gayyatarsa ba babu wata shaida sai kwatsam aka iso ofishinsa aka kama shi kamar an zo kama wani dan daba ba tare da gabatar da wasu hujjoji ba mun yi ta kai kawo daga ofishin mai gabatar da kara zuwa kotu wani abun lura shine akwai alamar rufa-rufa a wannan tsarewa da ake yi masa abin da muke cewa tsarewar tasa ta saba wa doka abin da muke fata shine na asa koshi. procédure Wani da ke kare Olivier Monoji wakilin RFI Hausa da ake ci gaba da tsarewa a Chadi. To a kamaru ƙauyawa a yankin arewa mai nisa a fusace su yi wa wasu masu aikin bincike da madugunsu dukan kawo ka kan zargin su da kasancewa 'yan ƙungiyar Boko Haram. kamar yadda wasu majiyoyin kwakwara suka tabbatar gidan talbijin ɗin crtv ya ce an gano gawarkin washegarin aikata wannan barna ƙungiyar masana masu bincike ta sinak ta yi allah wadde da lamarin tare da nema a gudanar da bincike. Kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen samun karancin kuɗaɗen gudanar da ayyukan agaji a sassan duniya wanda ke da nasaba da matakin shugaban Amurka Donald Trump na zaftare tallafin da kasar ke wa ɓangare na ayyukan jin kai a duk shekara. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. A cewar majalisar duniya za ta ga karancin kuɗin tafiyar da ayyukan agaji mafi karanta a tarihi bai da a watan jiya Amurka ta soke kwangilolin ayyukan agaji akalla dubu goma da suka kai darajar dala biliyan 60 wanda ke kawo ƙarshen kashi 90 na tallafin Amurka ga ayyukan agaji. Baya ga Amurka ƙasashe masu tallafawa ayyukan na jin kai irin Birtaniya ita ma ta sanar da zaftare kasafinta ga wannan bangare matakin da majalisar ke cewa zai yi mummunar illa ga shirinta na agaji. Sai dai Tom Fletcher mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar a bangaren ayyukan jin kai ya ce wannan mataki mai cike da keta ba shi ke da nufin ayyukansu na agaji za su tsaya cak ba. musamman ga kasashen da ke fama da tarin matsalolin da suka shafi rikici ko yaƙi ko kuma tasirin ɗumamar yanayi ko ma taɓarɓarewar tattalin arziki. Majalisar dai na buƙatar kuɗin da yawansa ya kai akalla dala biliyan 45 a shekarar da muke ta 2025 don tallafawa mutane miliyan 180 ciki har da waɗanda yaƙe-yaƙe suka ta gayyara da kuma waɗanda iftila'in yunwa ya afka musu. yarjejeniyar harkar ma'adinai da aka kulla mai cike da cece ku ce tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da china na ci gaba da ɗaukar hankali a ƙasar saboda gargaɗin tafka asara da ƙungiyoyin suka ce kasar ta yi karibullah abdulhamid na madubi na ɗauke da ƙarin bayani shekara guda bayan sabunta wannan yarjejeniya ta haƙar ma'adanai tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da china ƙungiyoyin fararen hula sun gargaɗi ƙasar congo cewa za ta tafka asara saboda kumbiya kumbiyar da ke cikin yarjejeniyar Wannan babbar yarjejeniya da kasar ta shiga da kamfanin China na fuskantar rashin goyon baya bisa abin da kungiyoyin a Congo suka ce kasar ba za ta ci moriyarta yadda ya kamata ba. Kungiyoyin da suka hada da na rajin yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi wata haɗaka mai taken Congo ba ta sayarwa ba ce, sun kuma ce China za ta fi cin moriyar wannan yarjejeniya da aka kulla, don haka suka buƙaci gwamnati da ta sake shiga wata sabuwar tattaunawa tare da nemo yadda ƙasar za ta ci moriyar yarjejeniyar haƙar ma'adanai yadda ya kamata. Ita dai wannan yarjejeniya ta samo asali a shekarar dubu biyu da takwas ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Joseph Kabila, inda ya baiwa China damar haƙar ma'adanai a ƙasar, yayin da ita kuma za ta na samar da manya-manyan ayyuka. sai dai an sabunta yarjejeniyar a shekarar 2024 ta yadda Congo za ta ƙara samun dala biliyan hudu ƙari kan manyan ayyuka da aka amince tun a baya. Ta kai da Abdul Hamid na madubi da wannan rahoton nasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar takwas ga watan Maris ɗin kowace kara domin gudanar da bikin ranar mata ta duniya wanda ke duba ƙalubale da ci gaban da mata ke fuskanta. bikin na bana da ya kama gobe asabar ya mayar da hankali ne kan bukatar samar da daidaiton jinsi a tsakanin mata da maza yar gogomaya dr khadija abdullahi iya ta bayyana irin cigaban da aka samu da yawa ana ta yawan magana cewa um, in aka taɓa na mace ta yi shiru kada kowa ya ji ko ita ma ba ta iya magana don kunya yanzu akwai awareness sosai cewa wayannan abubuwan is wrong Uh, bai kamata mata are going through all of these things ba yana affecting self-esteem din mata da maza so kwanan nan akwai advocates in gender-based violence which is abubuwan da mu ma muke yi akan women community in africa Eh, muna da kungiyoyi da yawa da suka haɗu da suke driving wannan awareness in cewa so yanzu awareness ɗin na ta bunkasa Dr. Khadija Abdullahi iya ƙwararriya ko kuma 'yar gurgamaya kan sha'anin kare hakkin mata. Gano wani banmu na yakin duniya na biyu a Faransa wanda bai kai ga fashewa ba ya haddasa cinkoson ababen hawa a yankin nan na Gardinor a birnin Paris a yau Juma'a. tashar jirgin kasa na uku a duniya da aka fi samun kai koman jama'a lamarin da ya janyo taskaro a zirga-zirgar jiragen kasa, michael kudisin ya haɗa mana wannan rahoto rundunar 'yan sandan paris ta ce da misalin karfe biyu da rabi agogon gmt ne aka gano bam ɗin a garin st denis wata alkarya a arewacin birnin paris a yayin wani aikin gine-gine da ake yi ministan sufuri na kasar philip tabarot ya ce akwai yiwuwar wannan tsaiko zai ci gaba har akalla karshen wannan rana Dr. Abba Sadiq mazaunin birnin Paris ne kuma ya yi ƙarin bayani. Abubuwa kamar Gare de Lyon babbar tashan jiragen ƙasa na birnin Paris ana tone-tone saboda a ƙara girma rashi ko a ƙara sabon sa kaya. Wajen wannan tone-tonen ne aka tono wata bambu wadda bata tashi ba. Eh, bai kawo wani sauye-sauye ba haka. Kimanin mutane miliyan 220 ne ke bi ta wannan tasha ta Gare de Nord a duk shekara. tashar jirgin kasa mafi cinkoso a nahiyar turai inda suke balaguro zuwa arewacin faransa da london belgium da netherlands da jamus a cewar ofishin yawon bude ido na birnin paris wannan tasgaro zai shafi jiragen kasa masu zirga-zirga a cikin gari da masu zuwa kasa da kasa ciki har da na kamfanin eurostar fadar shugaban afirka ta kudu ta ce a watan afrilu mai zuwa volodymyr zelensky na ukraine zai fara wata ziyara aiki a kasar kakakin fadar shugaban kasa vincent mungonwa ya fada wa kamfanin dillancin labaran fp cewa ziyarar na da nasaba da shirin sulhunta rikicin da kasar ke ci gaba da gwabzawa da rasha wannan dai na daga cikin alkawuran da shugaban afirka ta kudu simir ramaphosa ya ɗauka da nufin dawo da zaman lahiya a tsakankanin ƙasashen makwabtan juna ko karfe biyar da mintuna goma sha biyar kenan taken labarin wasanni kociya shamsiya haruna ta shigo Ah, na gaishe da umar sani barka da aiki to bari mu faro da batun hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da ke nazarin wani shiri da zai kara yawan kungiyoyin da za su taka leda a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 kenan wato daga kungiyoyin ah, ah, an kara yawan su ana sanya a kara yawan su ce zuwa da hudu mhm. domin kara fada ita wannan gasa karo na goma a cikin abin da za a kira cika shekaru 100 na bikin fara gasar gasar da za a yi to shawarar wacce aka gabatar da ita a ƙarshen taron hukumar ta fifa a ranar laraba za ta karfafa gasar da tun aka yi hasashen za ta zo da sarkakiya ne domin za a buga ta a nahiyoyi uku a karan farko a tarihi gasar cin kofin duniya dai ita ce gasar da aka fi samun kuɗi da halartar 'yan kallo a wasanni inda ta kawo biliyoyin kuɗi ga hukumar ta fifa sai da yadda gasar ke da ƙwarin gwiwa ya janyo cece kuce a tsakanin ƙasashen da za su karɓi bakuncin gasar. Kisa wani abu da ke ɗaukar hankali ga game da gasar mm. shine kasashe uku da za su shirya ta eh, daya daga afirka eh, biyu daga turai biyu daga turai to a shine ake ganin zai zo da sarkakiya ne ka tafi amurka kallon wasa ka tafi mexico kallon wasa mm. kuma zaka tsallaka ka tafi wata nahiyar ta daban to umar sani manyan kungiyoyi na duniya ne suka soki matakin fifa na bawa saudiya damar karbar bakuncin gasar da za a yi a 2034 bayan sauya ka'idojin takarar neman bakuncin gasar inda aka bawa saudiya dama ba tare da abokan karawa ba wato ana ganin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo rashawa ga ita wannan gasa take da take karkashin hukumar fifa oh. shugaban hukumar ta fifa gianni infantino tuni ya riga ya sanya ido kan faɗaɗa gasar cin kofin duniya sau ɗaya a tsawon shekaru tara wanda ya kawo adadin ƙungiyoyin zuwa 48 daga 32 kenan to wanda ake ganin kamar yadda muka ce za a fara a 2026 din nan sai dai mafi yawa daga cikin wasannin da za a yi na gasar za su gudana ne fa a amurka kuma gasar kasan za a yi ta ne dama mahaɗi da amurka da mexico da kuma kasar canada kasashe bari mu mm. kana maganar ta dubu biyu da kana eh, haka to a nan wani rahoto da hukumar kwallon kafar nahiyar turai uefa ta fitar ya nuna cewa chelsea ce kungiya mafi tsada a turai la'akari da kuɗin da ta kashe a shekarar dubu biyu da da ashirin hudu wajen musayar 'yan wasa rahoton kuɗi na kungiyoyin turai da zuba jari ya ce chelsea ta kashe euro biliyan ɗaya da miliyan shida da da hamsin shida kwatankwacin dalar amurka biliyan ɗaya. ɗaya da dubu saba'in da tara na hada-hadar 'yan wasa kadai kenan hakan ya zarce darajar 'yan wasan manchester united a shekarar 2023 hmm. wadda ta kashe euro biliyan daya da eh, arba'in da biyu a hada-hadar 'yan wasa da euro biliyan daya ko kuma zan ci sama da biliyan daya da real madrid ta kashe wanda shine mafi tsadar cinikin 'yan wasa a shekarar 2020 chelsea ta dauki 'yan wasa 41 ta lokacin da todd boyle da clark capital suka sayi club din a 2022 sai dai makudan kudaden da club ɗin na yammacin london ya kashe bai kai ga samun gagarumar nasara a saman teburin premier ba to a gaishe ki kin ci kuɗin ki godiya nake yanzu kuma sai sharhin jaridu muna tare da hawa halar gwamnati. barka da aiki umar sani jaridun salisbury da banga da ake wallafa su a nigeria hmm. sun rawaito labarin da ke cewa babbar kotun tarayya da ke lagos da kuma uh, ta yola jihar adamawa hmm. ta yanke hukuncin shekaru casa'in 95 a gidan yari kan wasu manyan dilolin kwayoyi a nigeria su hudu wato za su kwashe eh, tsawon lokacin su na rayuwa kenan a gidan yari gaskiya ne gaskiya in ba nisan kwa kwana ne kuma da su wato ba mu sani ba ko za su fito bayan shekaru 95 din nan da suka shafe a ciki to guda daga cikinsa mai suna obuji christian ifeanyi wanda jami'an hukumar ndla e suka kama shi a filin jirgin sama na murtala muhammad da ke jihar lagos tun shekarar ta gabata lokacin da yake shigowa da hodar iblis har ɗauri 817 da suka kai nauyin kilogram kusan 20 wanda kuma su ya kai biliyan 4 da miliyan shida. an ce ma an kai shekara gudan goma sha bakwai ana neman sa wannan ai ba wannan ne karan farko da ake kama shi ba ma an sha kama shi hmm. sai kuma dai abin ya wannan to amma dai a wannan karo dai bai sha ba dan an yanke mai hukunci to ita kuma jaridar punch da ita ke wallafa ta ita ma a Najeriya ta rawaito labarin da ke cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana tattaunawa da majalisar dattawa domin samar da mafita game da dakatarwar da aka yi wa sanata Natasha mai wakiltar kogi ta tsakiya hmm. ministar mata Iman Suleiman Ibrahim ce ta bayyana wa manema labarai haka a fadar shugaban kasa da ke babban birnin tarayya Abuja inda ta ce suna tattauna da masu ruwa da tsaki domin a samu sassauci kan lamarin. ki san ku dakatar da ita yana zuwa gobe asabar ne aka ware ma matan to za mu ga me za su yi a gobe. Gaskiya ce mi za ku yi a gobe. To wannan haka yake ita kanta wato ministar ta bayyana cewa wannan yunkuri nasu na zuwa ne daidai lokacin da ake wannan bikin ranar mata a gobe. To jaridar Alaram platform online da ake wallafa ta kasar Masar ta rawaito labarin da ke cewa wakilan kungiyar Hamas sun isa birnin Cairo domin tattaunawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Gaza. Kuma ma'aikatar yada labaran Masar ta za ta tattauna da Qatar da Amurka da sauran masu ruwa da tsaki domin cimma yarjejeniyar tsagaita wutar a karo na biyu. To ita kuma jaridar The Guardian da ake wallafawa a Birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce na duba yiwuwar kakabawa Rasha takunkumai domin kawo ƙarshen yakin Ukraine. ukraine kuma takunkuman sun kunshi kan bankunan rasha da kuma tilin haraji har sai ta amince da cimma yarjejeniyar zaman lafiya na dindindin a yakin na ukraine to amma kisa akwai inda suke ganin cewa fa abokin shi ne na duk da to ai ka san wannan labari na zuwa ne a matsayin babban labari da ba aka yi mamakin fitowar shi daga bakin trump to madalla a gaishe ki hawa halar gwangwazo To bayan rahoton da RFI Hausa ta yi game da yadda lalurar ciwon koda ta zama ruwan dare a Najeriya, musamman yadda masu fama da ita ke shiga halin yasu a jihar Jigawa. Gwamnatin jihar ta buɗe cibiyoyin wankin kodar a sassa daban-daban na jihar. ga wakilinmu abdulkadir halidu kiyawa da wannan rahoto cibiyoyin wankin kodar na kyauta da kuma kula da masu larurar da aka bude a masarautun dutse da hadeja da ringim da kazore da kuma gumel sun biyo bayan rahoton arafai hausa game da matsalar da majinyatan ke ciki a fadin jihar yanzu haka dai ta tabbata duba masu fama da larurar ciwon koda da kuma wankin koda kyauta ne a waɗannan cibiyoyi da aka bude kamar yadda wasu majinyatan ke shaida min su hudu ake so a yi duk sati wanda zaka ga zuwa na farko sai mun biya dubu hamsin da takwas sauran ukun kuma za mu biya dubu talatin da shida shida allah ya taimaka an kawo an zo ana yi kyauta wanda an yi mana kyauta gaskiya alhamdulillahi. kaga yanzu an rage mana raɗaɗi na musamman biyan kashe kuɗi. matar sasu na magana gaskiya ne gaskiya ne ya da ciwo na da Na na kashin akwai a akwai ciwon kula amma haka ne mm. shin ta yaya waɗannan cibiyoyi za su taimaka wajen rage wa masu fama da ciwon koda a faɗin jihar ta jigawa halhalu ga Dr. Hussaini Yusuf Bagaji kwararren likita a Najeriya. akwai binciken da ya nuna kamar a wannan jiha ta ta jigawa na cikin jihohin da suke da wannan larura wannan larura ta fi ta'azzara wato mutane da yawa suna da shi ita kuma wannan larura idan aka zo ga za a yi wankin koda din abu ne wanda yake buƙatar kashe kuɗi sosai wanda za ka ga cewa duk sati mutum akalla sai an mai wannan wankin koda kusan sau uku idan ana so a zauna lafiya kenan yin wannan aikin yake da kamar tsada za a ce aikin na farko wani lokacin akan yi shi akan dubu hamsin da wani abu sannan sauran wanda za a yi kuma a yi shi kusan dubu talatin da wani abu a haka a cikin jihar kenan gaskiya wannan abu da jiha take yi abu ne wanda na jin kai da take yi wa masu wannan lalura wanda kuma ba karamin sassauci masu irin wannan lalura suke buƙatar wankin kodin nan za su samu ba fatan mu shine wannan abu ya kasance ya dore domin zai taimaka wa masu wannan lalura sosai gwamnatin jigawa dai ta ce ta kaddamar da cibiyoyin ne domin sauƙaƙa wa 'yan uwa da masu fama da ciwon la'akari da irin wahalar da suke sha wajen wankin koda da kuma neman magani ga dr abdullahi kainuwa kwamishinan lafiya na jihar mun yi training din mutane an fara bada dialysis kyauta a Hadeji da Gumal Malam Umar Ramadi ya ba da kwangilar gina dialysis center asibitin Dutse wadda an kammala ta da asibitin Ringim da asibitin Kazaure a wannan shekara za mu zuba kayan aiki a Dutse da Ringim da Kazaure inda za a fara tacewa koda kyauta a duk Emirates kwata General Hospitals din wanda suke ja Jigawa da waɗannan cibiyoyi ana fatan samun sauki matuƙa game da yadda ciwon ke halaka masu fama da shi sakamakon ba za su iya ɗaukar ɗawainiyar kansu ba abdul kadir haladu kiyawa jigawa arafai hausa To gobe Asabar ake bikin ranar mata ta duniya wadda aka fara gudanar da shi fiye da shekaru ɗari da suka gabata domin kare hakkokin matan da kuma samar da daidaito tsakaninsu da takwarorinsu maza. taken ranar bana dai shine bukatar gaggauta cimma muradun hakkokin mata akan wannan ranar ta musamman da aka ware nura ado suleiman ya tattauna da dr khadija abdullahi iya gwagwarmaya ka kuma yadda zanta wasu ta gudana to dakta da farko a wani yanayi wannan biki na ranar mata ya riski matan a sassan duniya? Tun da aka fara International Women's Day, za ka san cewa International Women's Day nan um, a lokacin da ya fara wayan sun ce 1896 wayan sun ce ya fara a 20 da 20th centuries. Amma abin da za ka gane cewa um, Uh, komin inda muka duba wanda aka sa a cikin history shine wannan lokacin nan da mata suka fito a Amerika suka je suka yi suka yi eh, zanga-zanga cewa su ma suna so a ba su right inda za su yi voting da sauransu. So analyzing ɗin efforts ɗin da ake yi akan equality da a cewa a sa daidaita da mata da maza a cikin wannan lokacin zan ce akwai progress sosai yanzu akwai awareness ɗin mutane da yawa sun fara sanin cewa e ya kamata a ba mata incinsu. To na kalubale mata ke fuskanta dangane da batun kare musu haƙoƙi da kuma samar da daidaito tsakaninsu da takwarorinsu maza a wannan lokaci. Za ce um, har yanzu dai ba mu samu enough access to education ba don za ka gan ko ka je tun ba arewacin mu ba za ka gan cewa akwai da yawa yaran mu da suke talla akwai da yawa da iyayen mu mata da ake sa su su yi aure da sauri ba su samu sun yi karatu enough ba ba su samu ma sun samu tarbiyya ba da za su ce da yaransu so access to education access to health care access to economy. economic uh, opportunities kawai na abubuwa har yanzu kalubalen bai kare ba. To an fara ware wannan rana ta musamman wato ranar mata kenan ta duniya sama da shekaru ɗari da suka gabata. Wane ci gaba aka samu? So far so good abin da za mu ce wai um, an yi achieving akan wannan movement ɗin shine mun samu incin yanzu mata za su iya Eh, buga kuriya mata za su iya owning property in su za su iya da ba ba ma za ce mace ba za ta iya siyan gida ba ko ba za ta yanzu mata da yawa yanzu za su iya siya gidajensu so a kan na Najeriya zan ce um, abin muka samu sofa is that mu ma yanzu Maryam ana jin mu To dakta da karshe wace rawa mata kike ganin suna suke takawa uh, idan aka zo batun taimakawa kansu da kansu akan batun kare hakkokin nasu misali uh, za ki ga idan an ci zarafin mace ko ta yi korafi kamar abin da ake gani a sauran majalisar dattijan Najeriya mata 'yan uwanta ba su mara mata baya ba. Anya su kansu matan ba sa zamewa kansu matsala. Ba za mu iya cewa ba haka ba ne kuma ba za mu iya cewa haka ne ba ne because number one it is also one of the ina gani um, maza suna promoting wannan myth din cewa mata ba sa supporting din juna amma akwai mata da suke considerably suke supporting juna in a lot of ways it's just unfortunate that matan da suke cikin um, leadership position a yanzu and ba za mu iya ce haka nan for them because most times suna gani every woman competition ne. Dr. Khadija Abdullahi kenan a tattaunawar da Nura Ado Suleiman. To kansu daga cikin kanin labarin da kuji gwamnatin Najeriya ta ayyana wasu mutane 17 a matsayin 'yan ta'adda tare da kulle asusun bankunansu. 'Yan gudun hijira da ke zaman mafaka a jamhuriyar Nijar sun bukaci kungiyoyin agaji su kawo musu ɗauki a wannan watan na azumin Ramadan. Gano wani bam na yakin duniya na biyu a wata tashar mota a Faransa ya haifar da tsaiko a harkokin zirga-zirga. Karin farko tun bayan soma yakin da yake yi da rasha shugaban ukraine volodymyr zelensky zai kai ziyara irin ta farko a afirka ta kudu Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Siriya da ke da mazauninta a ƙetare ta faɗa a wannan juma'ar cewa dakarun gwamnati sun halaka mutane 52 'yan ƙabilar Alawit da tsohon shugaban ƙasar wato Siriya Bashar al-Assad ya hito a wani samame da suka kai a yammacin Siriya. Haka zalika cikin labaran kunji yato yadda ƙungiyar kare hakkin bil'adama ita ma a ƙasar New ta bukaci Saliyo da ta taso mata ƙiyar kasun